yanzu don an gana tsufa komai nawa ya saki shi kenan an ba an tsane ka don an ji an auro 'yar zamani shi kaza kaza kaza hmm. sai da aka gama komai aka ga aka ka tara yara ɗai lokacin da aka auro ka da ƙuruciyarka me ba ka da shi waye waye me ya mutu waye ya tashi wa aka ɗaure wa aka ki gama ƙorafin naki laifinki ne lokacin da ake gaya miki cewa ki gyara kanki baki gyara kanki ba lokacin da ake ce miki kin haihu daya kin haihu biyu kika kama daurin kirji kika bar kanki talababiya duk inda zaki je tabar tabar tabar kan nan ba ba ba kitso hannun nan ba kunshi duk kika lalata kanki ke a yanzu me to meye kuma me rayuwa ka ɗaya rayuwa ka biyu me ba haka mace take ba makwabtanmu sun ishe ku ishara makwabtanmu sun ishe ku ishara kaga yan shekara hamsin hantsan nan dam fatan nan masha Allah barakallah yan shekara hamsin wallahi yan shekara hamsin da biyar sittin sun sha zuwa ni wajena kan gyaran jiki makwabtanmu wanda ba ma addininmu ɗaya ba amma ke shekara ki talatin haihuwa ki uku amma duk kin fi kin ragwargwabe daga an magana ki to kuma me to ga yana yaji ya dauko yar fara yar jami'a tana gyara jiki tana kanshi bakin tana kanshi duk lokacin da ya zo kanta ba ta barin shi da datti duk yadda za ta yi sannan jikin ta gyara shi gashi ba wai wani kuɗi ke akwai ba amma ta iya kayan haɗi na yadda za ta gyara jikinta irin su sabulin salon nan irin su waye ta haɗa ta rika gyara jikinta sai ki ce an wulakanta ki sai ki ce an tozarta ki ba askin hammata ba askin gaba ba gyara gaba ba dole a samu matsala ba mata ku gyara kanku gyara shi ne zai dawo miki da martaba shi zai dawo miki da mutunci shi zai dawo miki da kima wallahi akwai wani abokinmu wallahi yarinya ya je ya auro duka haihuwar ta biyu yarinya Allah ya mata sura alhamdulillah sha Allah barakallah amma lacin da ta haihu biyu gaba ɗaya ta mutar warware gashi yana santa shi kuma gashi irin mutane mutanen ne masu san kawa masu san sutura masu san kaza zai je ya siyo mata ya kawo amma ba wani amfani ya tsallake ya je ya wata wallahi idan ita wannan uwar gidan kyanta wallahi sai a kasa kyanta goma wallahi sannan ita amarya za ta iya ɗaukan kashi ɗaya kyan waccan da siga da sura da Allah ya mata ta yi kwalliya ita amaryar da za a yi auren yan uwar uwar gida uwar gida yan uwanta can gabacin najeriya ne ba zan faɗa muku garin ba wallahi suka ji labarin za a yi mata kishiya kafin auren da sati ɗaya da ƙanwar uwarta da yatta da wata 'yar uwarta su uku suka duro garin kaduna da ghana musgo suka zo suka same ta yadda take suka ce au ha ba dodawa ne ya gara aure haka kika zama haka kika koma wallahi a cikin sati ɗayan nan da suka fara gurzata. wannan ta kama fuska tana gurza wannan ta kama kafa wannan ta kama jiki dama da ta masha Allah wallahi wannan abin a Kaduna ya faru kuma a kusa da ni abin ya faru wallahi kafin sati ɗayan nan in ko ga yadda suka mai da yarinyar nan ranar ɗaurin aure abin da zai ba ku mamaki wallahi tallahi da suka turara ta dama an zo mata da wasu ɗinkuna ta sha ɗinkin nan wallahi tallahi da ya zo da aka dawo daga wajen ɗaurin aure ya dawo ya ganta ba abin da ya fito daga bakin shi sai dai ya ce wacce Allah ya isa tsakani na riki Allah ya isa tsakani na riki dama kin san ki zaki iya gyara jikinki zaki iya dawo kaza kaza ka tafi da kyau wai wa yake magana wata amarya amma kika duk kika wulakanta kanki ba irin abin da ban gaya miki na gyaran jiki ba baka ta bashi hakuri wallahi ta ninka amaryar so hamsin kyau a ranar ɗaurin auren ‘ya'yanta uku ku gyara magan da ake gaya muku maza mu maza haka muke duk inda gyara yake da ƙamshi haka yake ɗakin ki ya rika ƙamshi bayin ki ya rika ƙamshi sannan jikin ke rika kamshi idan mai gidan ya zo yana saduwa da ke rika jin kamshi gaban ki dabaru wanda zaki rika matsa ki kar ki bari gaban ki ya buɗe sai dai in abu ya kai lahaula wannan ba yadda kika iya kar ku bari gaban ku ya buɗe mata kar ku kuskura Jiya da za ku ku gyara gaban ku shine ma bari ba ku wani sirri yanzu amma zo gaba wannan taimakon da na taɓa ba da shi ku je ku rika jarraba shi garin garin ko ganyen gari ko ganye na ah, wannan mai yake da suna kunga kun sa na manta saboda surutu na ah, garin ganyen magarya ko kuma ganyen magaryan sai ki samu kuma garuwa kamar sili uku ko danya ko busasshiya sai a hada da garin ko kuma da wannan da garin ko kuma da ganyen sai ki haɗa su a tukunya sai ki zuba ki ɗaibo kamar rabin ko kuma cokali ɗaya na garin lalle sai ki zuba ki ɗan ɗebo gishiri haka kaɗan ki barbaɗa sai ki dafa ki dafa in kin dafa ki same shi kamar wani baho ki juya ruwa misali cokali uku babba na garin eh, bagaruwa kamar sili uku ko hudu cokali ɗaya na garin lalle gishiri haka kawai zaki dan dako shi kadan ki zuba ya ishe ki galan ɗaya sai ki dafa ki rika zukudu a ciki ki rika tsugunawa bacin kin tsuguna bacin kin gama tsugunawa sai ki samo kanin fari kamar ƙwarori haka ba su wuce biyar ba ko bakwai in garin ne ya rabin karamin cokali sai ki zuba a garwashi bacin kin fito daga wancan ruwan sai hayakin sai kirka turara gaban kirshi bacin kin turara ki dan samu muski ki dan gogoga ki ci gaba da yin wannan wannan haɗin yakan tsuke gaban mace duk buɗewar shi kuma zai sa ƙanshi ya rika tashi a gaban ki. to abin da ake so a ɗora ku a kai ke ki ci gaba da wannan haɗin za ki samu taimako in allah yadda duk yadda gabanki ki buɗe zai matsi to kina haka ai za a samu da shi amma ki bi dukki ki kwanar raɗe sai mutum ya je ya gano ya yarinya kuma ku zo kuna ta da hankali ku ne za ku gyara kuma sannan ku za ku taimaka musu wajen gyara don wani lokaci su ma mazan hadda laifinmu mu ma 'yan birsu wata za ga tana kokari kuma bai wa Allah amma shi kuma bai gani kuma ana samun wannan matsala ta yi kwalliyar ta yi kitsan ta yi kunshin ta zo za ta kawo mai abinci ta sa dan kwanan ta dan ture wai dan yaga kitsan ta zo tana magana tana taka da hannu domin yaga kunshin shi fa abin da ya dame sa to kaga wannan kana sace mata gwiwa kenan kana sace mata gwiwa irin wannan shine ko da gaba gaba gaba ka zo ka ka ji karatu ko ka yi wani abu kana so kuma a kwalliyar ka riga ka yi mata wani irin training na yadda ko da ta ji ta yi abin da ya kamata ta yi na kwalliyar baka yabawa baka gani sai ka zama ka zama discourage ba ta iya komai kuma to kuma sai mun taimaka idan suka ce suna son abu a taimaka a basu idan suka ce ga abin da suke ciki a taimaka a kawo abin da ya kamata a gyara gyaran ka ne gyaran ta ne Allah sa mu dace ni dai amma ban san korafin nan eh wani ne wata ce ta kawo min korafi shi yasa ne wannan zazzagar kuma zazzagar gyara ne akan ku Allah ba ku ikon gyara kada manta da subscribe da share da comment muna muku fatan alkhairi ma'assalam